سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب فضل من تعار من الليل فصلى باب ما بيان akan hihiku man ta'ara min al-layli wanda farka cikin dare iske kaga farka cikin dare fa sallah yana fila حدثنا قتيبة حدثنا سرقة الفلل قال أخبرنا الوليد هو ابن مسلم أنا الأوزائي هو عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني أمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أمية قال حدثني عبادة بن سامتي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياشي من تعار من الليل duk wanda ya farka cikin dare fa qala ce la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadirun alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah summa sa'annan qala allahumma ghfirli aw da'a istijiba duk wanda farka cikin dare bayan ya farka cikin dare fa qala ce la ilaha illallah ba mutuncin bauta illallah in ba Allah ba hada shi kadai la sharika babu abokin tarewa da ku gare shi lahul mulku mulki ya tabbatar ma Allah dukkani ne wa lahul hamdu godiya ta tabbatar ma Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa shi Allah qadiru mai iko na ala kulli shay'in ga dukkanin komi yace alhamdu dukkan godiya lillahi ta tabbatar ma Allah wa subhanallahi sarki ya tabbatar ma Allah wa la ilaha ba macincincin bauta sai Allah wallahu akbar Allah shi adda girma wala haula ba dubara wala quwwata babu karhi illa billahi sai ga Allah summa qala sannan yace Allahumma ya Allah ikfili ha gafarta mini auda'a ko kuma san yayi addu'a wannan shakka ce ta rayu ko kuma aulu tamwi'i yace Allahumma gafirli Allah a gafarta mini ko kuma san yace Allahumma Allahumma dili kaza wa kaza shi auda'a istujiba lahu Allahumma gafirli Allah a gafarta mini gufir lahu ana gafarta mishi auda'a ko kuma yayi addu'a istujiba za a karba ma addu'a tai fa in tawadda'a idan yayi alwala summa sallatan nan yayi sallah shi shahi fa in tawadda'a ga wata riwaya fa in tawalla aw salla idan ya aula ya salla qubila salatuhu ana karɓar sallati to wannan akwai wata fa'ida wadda wannan firabri firabri radiyallahu anhu yace wannan addu'a ta gudana ga harshe na bayan na farka cikin bacci na da wannan addu'a ta gudana ga harshe na sai ni koma kwantawa da ni koma kwantawa fa ta ni asin sai wani mai zuwa ya zo inda nake faqara'a sai karanta fa hudu ila sayyidina alqawli ko fagudu ila ɗaibi min alƙauli ku yi gaugawa ko kuma ku tafi zuwa ga mai kyawo na ƙauli bayan ya karanta wannan addu'a din da farka cikin kwana in ji firabari wanda ya kasance shi am a shi a babban marewayi daga Buhari allahu anhu shi na cikin manya-manyan maluma Buhari a shi a cikin manya-manyan almajiran Buhari yace lokacin da ya karanta wa addu'a yace wannan addu'a ta gudana ga harshe ne bayan harka ta cikin bacci ya farka cikin bacci sai karanta wannan addu'a la ilaha illallah hadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah yace lokacin da ya karanta wannan sai koma kwantawa bayan ya kwanta fa atani atin sai wani zo min cikin bacci fa qara'a sai karanta fa hudu ila sayyidina alqawli wato wannan ashe kenan hihi ko na babba kwarai-kwarai da gaske duk wanda ka bacci in ya farka in ya yi wa ga'adwa Allah na karba mu duk abin da ya roƙa in yi roƙi gafara kuma Allah na gafarta masa haddasna ya hayawa nubu kairin ƙala haddasna Allah yasu an yunusa nusa shahadin ƙala a haɓar ni alhaisamu na abin zinanin an na husa abu hurera ya ji abu hurera bi Allah anhu wa huwa ya ƙasasu shi abu hurera shi na wa'azi fi ƙasasu hega wa'azi wa'ace ne wa huwa ya kura cikin wa'azin da shi kai watan har ya kasance shi na ambatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ambatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya koro shi na faɗin sifa wadda ya kasance an ka sifanta manzon Allah da ita shi na ce wai ko ya ambaci rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ambatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi na cikin watan wa'azi shi Abu Huraira shi na wata da aida sauran sahabbai wa'azi cikin wa'azi ne watan shi na faɗin sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gangaro ga faɗin wata sifa wadda an ka sifanta manzon Allah da ita shi na ce inna ahlakum haƙiƙa dan uwanku la yaqulu rafasa ba shi faɗin abin da ya kasance alfasha ne